بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu ayyukan juma'a domin ci gaba da karatu wannan littafin albarka littafin al-ashmal wanda yake wannan shirin ne darasin mu na goma sha shida a cikin wannan littafi kuma wannan juma'a ita ce ta ashirin da uku ga watan sha'aban a wannan shekara ta dubu daya da dubu talatin da uku kuma goma sha uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha biyu da a darasin mu na jiya mun shiga babu na goma sha babu salatul juma'a babu da yake bayani akan abin da ya shafi sallar juma'a malam yake ita sallar juma'a farilla ce akan dukkan wanda ya cika sharɗanta sannan yace tana da sharɗan da ke sawa mutum juma'ar ta zama wajibi a kansa waɗannan sharɗa sharɗa ne guda bakwai sannan malam yace tana da rukunai rukunan da kuma guda biyar ne malam ce tana da labuka a na ke kenan sannan yake kuma tana da hanzari uzuri da ke sawa mutum sallar juma'a ya zama na ta fada a kansa to a darasin jiya mun yi magana a kan abin da ya shafi sharɗin juma'a ɗin eh, kenan da rukunin juma'a biyu kenan yanzu abin da za mu tashi a yau a wannan darasi ne sauran abubuwa guda biyu da suka rage abin da ya shafi na juma'a da kuma abin da ke amsa sunan uzuri da zai hana mutum zuwa sallar juma'a domin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man taraka al-jum'ata salasa marratin tahawwana biha kaza Allah ala qalbi duk wanda ya bar juma'a uku tahawunan biha dan kasala kawai ba wai don wulakantarwa ba dan in ya ne dan shi bai ga amfanin ta ba shi bai ga kaza ne ta ba wannan ya kafarta ne kun lura da ko yana ganin ba wata aba bace juma'a shi kawai harka shi yake to amma in ya bacce wannan ya kafarta amma in ya bacce dan kasala yana ganin yana da yan hada-hadar haka yana da wasu harkoki da yake yi ba da zumma ya wulakanta ta ba da zumma ko yana ganin ta ɗan yi nisa za ta ci mai minti goma sha biyar ta ce minti kaza to duk wanda ya juma a akan haka Allah zai rufe zuciyarsa a gefe da zai shiga zuciyar ba saboda ta sai da kuma yana kuma kana kuma nasiha kana kuma fada ana ta karanta ayoyi ayoyi da su shiga ciki ba don zuwa wata ala ya buɗe zuciyar khatam Allah ala qulubihim kenan lattawa Allah alaiha Allah ya rufe zuciyar ya duke ta Allah ya sani kafin da ne yake uzuri da zai hana mutum kuma bayan fara da ladudda malam ya ce Allah ta'ala ji kanshi da gafara shi al-ashmai kenan yace wa amma adabul jumu'ati fa samaniya al-awwal al-ghusl laha wa huwa sunnatu 'inda al-jumhur wa min shurutihi an yakuna muttasilan bir-rawah fa in igtasala wa ishtaghala bi ghada'in aw nawmin a'ada al-ghusl al-mashhur قال رحمه الله وأما آداب الجمعة amma su na dubban sallar juma'a na dubban juma'a da ake so duk masallacin juma'a ya ladabtu da su su ba wajibi ba ne amma suna cika wa mutum juma'a sa mukammala ce kamar da muka yi da muke farla sallah muka ce akwai wanda suke farla a sallah akwai wanda suke sunnoni a sallah akwai wanda suke mustahabbai ko su mustahabbai rashin su yana rage ladan sallah yin su kuma yana karawa amma ba a musu kabari ba a musu ba'adi to haka juma'a tana da laduba na in mutum ya ba ɗaya da ciki juma'a shi ta yi amma ba da cika ba ina ga tun da juma'a akwai bambancin da ya yi da kuma ya yi ya cika in aka ce ya yi ya tuni da ka ya sauka amma aka ce ya cika mana kana da wani ƙari na musamman to juma'a tana da irin waɗannan laduba. wanda yake kuma ana buƙatar duk masallacin juma'a ya zama ya lazimce su ba da yake waɗannan na duba guda takwas na farko ya ce alhusu laha wanka domin sallar juma'a amma kuma a je mun gana ta hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce man ihtasala yawmal juma'a duk wanda yi wanka a ranar juma'a sai ya biye zai ce husulul janaba irin wankan janaba kenan ba da soso da sabulu ba sun maraha sannan ya tafiya ya sabbako to fata an na da bajana wannan kamar ya ba da sadakar babbar rakumi ko babbar rakumi kuma wannan batun wanka ya fita a ciki shi sama ya ce wanka alhusulu laha wanka domin zuwa sallar juma'a suna da cewa huwa sunnatu inda shi wankan juma'a sunna ne a mafi yawancin malamai kulura da yake a mafi yawancin malamai ya nuna kenan akwai ta magana wurin malamai da suka mafi karanci cewar wankan juma'a wajibi yana jina da ke ko ma'ana yanzu wankan juma'a yana gasgatuwa karkashin sunna da wajibi in aka ce sunna ana nufin kishiyar wajibi ba wanda mutum ya ce abin da ya tabbata a hadisi shi ne sunna wanda ya tabbata a qur'ani shi ne wajibi a duniyar ilimi da ga da ya faɗa wannan ba tana ake gane sunna ba tana ake gane wajibi ba da Allah ta'ala ce wa idza halalta fashtadu an zai kuma la'aci hajji ku faranta ai nan fada ba qur'ani ba to faranta bayan hajji hajji wajibi ce ana sai mai ce inna man amalu bin niyyat ba hadisi bane sai ka ce yin niyya ba wajibi nake a sallah da hadisi aka faɗa kenan ma'aunin ba wajibi ne wanda ya tabbata qur'ani shine wajibi wanda ya tabbata hadisi shine sunna ba a'a mahangar da ake gane abu kaza sunna ne abu kaza wajibi ne daban take sawa'u wannan ko ya zo qur'ani ne ko a hadisi yace wa min shurutihi yana daga cikin sharuɗan wankan juma'a don wankan juma'a ke zama cikakke an yi kuna mutashirin da rawa shi wankan ya zama na an hada shi da tafiya kana gane wankan ka fito ka sanya kuma ka zai kama hanyar wucewa wata jini ka tambaya in hakan bai faru ba misali kana wankan sai ka wuce ofis daga ofis sai ka wuce masallaci ko kuma kana wankan sai ka wuce kasuwa da kasuwa ya wuce masallaci mana sai ce ka in tasala idan mutum ya yanka wa shtaghala bi ghada'i kuma ya shagaltu da cin abinci aimani ko kuma ya bacci a adar husul al-mashhur zai sake wankan a magana ta fi ita ce mafi girma mafi dalili aka ce ya ɗan yi bacci minti goma ai ga baccin ya raba tsakanin wankan shi da zuwa masallaci ka duba ta zara da ke ci abinci ba ya gama wankan ne sai ya tsaya cin abinci an an samu dan faruwa tsakanin wankan da tafiya masallaci ne ya da tsakanin ci abinci to balle zuwa kasuwa ya yi wanka ya tafi kasuwa da kasuwa ya ce masallaci tsakanin wankan da masallaci ya zama da ya dinka da ya dinka ba ya kammala wanda ya tafi ofis daga ofis kuma ya wuce masallaci wannan abu ya duka ko duka dukawa ya gama wanka ya tafi jarabawa daga jarabawa ya wuce masallaci wannan abu ya duka ko duka dukawa ya duka yana wannan wankan zuwa kasuwa ta yi wannan wankan zuwa jarabawa ta yi wannan wankan zuwa ofis ta yi in ka kammala kuma sai ka yanka zuwa masallacin juma'a mun gina da gina farko رحمه الله الثاني لدبي نبي نرى الجمعة السواك أسواك cikin mustahabban alwala in ba kuma tawa sannan kuma ya samu ɗoruwa a ranar kenan gwada mutum yana yana bai wasu salloli baya yin aswaki ya rubin kenan juma'a dan ya tafi masallacin juma'a da ake zuwa face face da sanya turare shi kuma ya tafi da ya bude baki ya ce Allahu a sai ba shi ya fito daga baki na kusa ne ji cewa an ya wani gara ne muka a da gura a sai kuma wani ne ya bude shata a gare ba sai da haka mutum sai ya yanke bakinsa ya sanya mishi ya yanke shi da asuwaki ya gurga gurbi sosai da sosai ina ba ta shi ma wannan gudere da gudu na ladiban shi ma ana rinzanta shi قال رحمه الله الثالث لقد نوكو حرق sha'a. aska gashi kun gane ko aska gashi na ga ce aska gashi ya shi da ba ce sha'arun ra'as gashin kai ba ya shafi gashin ka ya shafi gashin hammata ya shafi gashin mara ya zama mutum ya rage su dan mutum da rage su ba in cunkoso su ko cunkoso sai ga mutum da ya ɗaga hannu kai sai ga wani yana bayyana a ciki ina za ta rubu yanci yana da ke ko kenan da wanda sun zai bar kanshi baya aski dole sai januwari ko sai disamba ko sai a yana dan musulmi idan ga musulmi da zai zara ya ga lokaci ya kusa ya aske shi ya gyara ya tsaf tsaf haka ake bukatar musulmi ya kasance قال رحمه الله الرابع لدد لدد daga cikin ladubar ranar juma'a taqlimul azafir yanke akaifa wanke farce wanke hasu ko yin jini ba na cewa hatsu ba kana eh? ah, rasa cewa wannan a shi wannan mai harce ko to haka ce farce da hausa na shi ne wannan na sama da yanke a sauka yana cikin lafiya na ranar juma'a kada mutum ranar juma'a ya ɗauki farkon shi kuma hankali da datti ta ba don Allah ranar juma'a da ake so mutum ya zama peace peace peace da yanke a sauka shi ya yanke farkonsa ya yanke gashin kansa ba wai zai tashi ran ba abin da yake tunani ya gani da shi a kusa ko sunan gidan ya kusa ko ya kusa ne zai fara tsaftace tsaftace ba haka ake yi ba kada kuma ce da mana ya aske kai ya aske bashin jikinsa ya rage a kafarsa shi ne ta a azafin da yanke a kaifa da yanke faratu ke قال رحمه الله min تجنب ما يتولد منه الرائحة الكريهة تجنب من سنتر ما min منه الرائحة الكريهة dukkan abin da yake haifar da arra'ihatul karira mummunan yanayi mummunan kanshi mummunan shinshina arra'ihatu abin shinshina alkarihatu abin ki da abin da kasa in ta safa shi abin nan ba za a ji kanshinsa ba zai haifar da wani abin da zai gurɓata yanayin mutum ya nisance shi ina ta sakon na fita duk abin da ta san ta shafa shi kaga kenan kada mutum ya tafi kuma yana cin albasa zai haifar da wani albasa halassu kada ya mana ya ci tafarnuwa zai haifar da wani kaga duk abin da zai haifar da arra'ihatul kariha haka nan wasu chemicals da ake da su ko wani turare da mutum ya san turare da sunan turare amma yana haifar da wasu abubuwa sai mutum ya zance shi dan ana son turare ne mai ƙanshi wani mutum ya sa turaren da ake kira aljihu dan wanda kira aljihu na shi na zuwa kuma masallacin juma'a Allah na tuwa astaghfirullah kai kuma mace da mace wajen masallacin juma'a yanzu ake da sabon sharadin da sharadin ya sallar juma'a ba tare da alwala ba ko ya sallar juma'a tare da jaraba za su iya sa waɗannan sharadin su aljihu da irin abin da ba sa yi ai suna sama masu aiki da su sharuɗa kafin su cika musu aikinsu kuma yake wannan sai sa musu sharadi a samu da sharadin zai raba qur'ani gida biyu wannan wannan kafa ta dama ya taka da daya wannan kafa ta dama ya taka ya taka ya je gola ko ya je kara ya gaba sannan su yi mishi aikin da za su yi mishi a ga zama an ne fitik an ne ne ta shakku sai ga duk masu mu'amala da aljanu sai suke ta istanta abu abu na bi ba'du sashi na ya amfani da sashi su aljanu sun amfani da mutane su mutane ko amfani da aljanu kowa ya amfani da kowa Allah so to daga duk abin da zai haifar da arra'ihatul kariha yanayi kanshi shishina wanda yake mutane ba sa so mutum ya nisace shi kun gane ko sauran wasu turare da ake da su ko wani abu kaga ba ma magana sigari kenan dama wannan kuta kuta dama ba magana ta sannan duk wasu abubuwa da ake da su na zamani mutum zai haifar da wani yanayi da mutane ba za su so shi ba to a matsayin ga wanda ya yi sallar juma'a kan nisanci wannan abu qala rahimahullah as-sadis التجمل بالثياب الحسن ladabi na bakwai na shida a tajammudu yin ado ka cancara ado da siyadin hasana da tufafi masu kyau ka cancara ado da ka gama ce da sababbin tufafi ba tufafin ka wanda ka daga ka sa can kasar adaka din nan da ranar juma'a sai da aure to in ba ka sa ranar juma'a ba ne za ka sa eh sai mutum ya ce ne ajiye suna da wani tare suna da wani duk yayi kasa amma ne mutum idan da so ake ranar juma'a ya zama mutum ya fita a cikin mafi kyawun sutura to ka ga nan aka ce a tajammali yin ado da siyar hasana da tufafi wato suke masu kyau a suke yin ado ka fita a kyakkyawan yanayi ba wani shi ke nuna mutum ba ya ji tsoron Allah ba a'a annabata min al-iman tsafta tana cikin imani ba wani mutum ya fito hajaran madara ya fito butu-butu nan gefe ya wata da kusa a abin nan goro nan gefe ya kake majina ya zuba nan ya shi ke nuna takawa ba a ba haka wani kun kirkiyar da malaka jibril alaihi salatu wa sallam ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani ne yazo istala ala rajul shahid شديد sanadi الشعر لا يرى عليه أثر السفر لا طب طب طب يقول gashin sa gashin kai mai daki wulik ba daki kirin ba kasan daki kirin shi ne da za a gyara shi to gashin kansa daki wulik ne daki ne na kyau daki ne mai sheki tufafin sa harika ne kaga akwai tsafta ke wa kuma shi ne ce na bukatar tsafta da aka zo sallar juma'a ba ko mutum zai tafi da ko da kana wasu ayyuka da suke ba ka damar ke wani zuwa masallacin juma'a sai ke wani abu mana ke da kani ne kan kanikanci yana haifar da arra'i hatar kaniha ko da ke ko yanayin wanda yake ba mai daɗi na haka to kenan minti kaza kafin sallar juma'a sai ka yi wankan ka ka canza waɗannan kayan ka sa wasu kayayyakin inda turaren za ka tattausa domin ya rage wannan gamin mai don sai da shi shafa sai da sai rana ita ba amma sauran salloli kaga ba a tilasta mutum ka waɗannan ba sai da kana mai jarin ke sai abin da ake bukatar ya fi zai ubangiji zuwa ya gaje a kyakkyawan yanayi wannan bayar a sauran salloli ka ake ziyarta da an za ka sallah a bar al'asar ka ka sanya an za ka ba za ka canza wasu kawai ke haka

wani lokacin ya fara ba ya fara ba ya fara ba da su zai sa su zai sa da su zai kwanta bacci da su zai duk wani aiki da ya zo da su zai noma ne da su zai hawa ne da su zai komai ya tashi da su zai duk aikin da ya same shi yana tattare da su to da su zai in ya kammala kuma ya ajiye su in yana da ko zai kare ya sake daidai to zai rinda gina zai cece da dama dama ba abin da ya dame shi sai ga yawan tufafi daban tsafta daban sai kuma sai yana tufafi guda biyu yana tufafi guda uku ya iya wanke da guga ya lakanta lokacin da suke samun wuta a sai ga ya wanke su karkarkarkar sai ga wasu ana yanke suna saboda ne saboda ba sai sun yi dukun dukun ake yanke su ba tsafta daban yawan tufafi daban Allah ta'ala mana قال رحمه الله at-taqayyib laha sanya turare saboda ana buƙatar ranar juma'a yana cikin lafiya mutum ya sanya turare amma ba turaren da zai kori mutane ba turare da yake turare ne da zai ƙara ƙanshi zai ƙara ƙamsa sauri shi ake buƙata qala rahimahullah asani ladabi na takwas na ƙarshe kenan المشي لها دون الركوب إلى العذر يمنعه من ذلك المشي لها tafiya da kafa duna rukubi ba a kan hawan abin hawa ba ba tare da kawo mashin ba ba tare da kawo mota ba illa da uzurin yamla'uhu min zalim sai dai da wani hanzari da zai iya hana mutum ya tafi da kafa nan in ya tafi da kafa zai zai samu gidan ya hau kan mumbai zai fara da guba amma in yawa mota zai kokari ya cikin masallaci ya samu ya ragara kafin liman ya zo wannan ya hau mota ya hau mashin dan ya je ya samu shi cikin masallaci ya shiga rubutun mala'iku ya samu rage gidan sa ya zama liman ya je fara shi. ana ma kuma hoto na da kenan ana buƙatar hanzari ana buƙatar kazar-kazar ba wai idan masallaci ana sallar juma'a karfe daya to tun da karfe ɗaya ke shi ba baya isa sai kai sauran minti kaga gaba ɗaya abin da aka faɗa ne ba bai sani ba kwata-kwata saboda dan da za a ƙara san in da za a ce zalla juma'a mu zuwa ta koma ɗaya minti biyar to shi ne zai ɗaya sauran minti biyu a'a zai ɗaya ɗaya minti uku ai an sana an ƙara lokaci irin waɗannan abubuwa wallahi irin wannan jinya lokaci da mutum yake ranar lahira in aka nuna mishi irin wannan aka nuna mishi rahin samun juma'a rahin samun hudu da rahin samun hudu da aka nuna mishi rahin samun ciki rahin samun ciki kuma irin asarar yaron da sai mutum ga yana da nasu Allah ya tsare da gida sallar juma'a na so ɗaya ce a mako ba hana ka buɗe shagon ka ba ba hana ka yi abincin da ba amma mutum ya dinga iya kokarin sa ya ga ya samu ya samu ta kan lokaci mutum ya yi iya kokarin sa kamar sallar idi ce sai ga sallar idi a kan sallar idi ne mutum bai buɗe shagon shi ba a kan sallar idi ne kuma ya yaran shi hutu a kan sallar idi gaba ɗaya ne ƙasa ta ba da hutu amma sai ga mutum yana zuwa masallacin idi ana tasowa sai ka rasa to me ya jira shi me ya tsayar da shi komai hutu a ƙasa hutu a jiha hatta mutum shi garan kansa aikin jima'a ba kan shi hutu saboda ne saboda yawon sallah ko da sallar idi saboda sallar idi amma sai ga yana zuwa kuma ana kasuwa ta mai tsaye da shi bayan ya ido da sallar asuba ita ce farilla ta farko a wannan yini to sai fara da kuma ba sai fara shiri shiri ya fara tani Allah ta'ala ce waɗannan su ne rabbuka guda takwas da malam ya zayyano akan abin da ya shafi sallar juma'a قال رحمه الله وأما الأعذار المبيحة للتخلف عنها فمن ذلك المطر الشديد والوحل الكثير والمجدم الذي تضر رائحته بالجماعة والمرض والتمريض بأن يكون عنده أحد من أهله مريضا كالزوجة والولد وأحد الأبوين وليس عنده من يؤوله فيحتاج إلى التخلف للتمريض وأما الأعذار أما أظن في أمس سنة المبيعة للتخلف wacce za ta hana ma mutum ya zauna da je sallar juma'a ba kuma ba a kai uzuri ba to shi ko za ka faɗi uzurin ko kuma shari'a ce za ta jikta maka uzurin don in ba ga da komai zai mutum ya ɗauka ce ana rura ce in ya ɗan fara kan mutum ya ce ai allaro a barira ku ki bin mahzurat kula shari'a ta bayyana abin da ke amsa sunan uzuri mun ta da su ma ya Allah ko da ranar Allah suka bata gare shi yace man taraka juma'ata duk wanda ya bar sallar juma'a salasa marrat su uku tahayunan biha kawai ganin kasala wani abu ya sha tashi ko yake ganin ya abin nan kawai da ba Allah ala qalbi Allah zai rike zuciyarsa da zai bar alkhairi ya shiga zuciyar ba dan ya bar juma'a Allah shi eh akwai abin da ke nuna wa a jere akwai abin su kamar yana gaba da nuna a jere ba in ban kenan ko gani ko nuna a jere ba Allah ta lai sauki akwai abin sai da suka nuna a jere in ka samu tufatul halafi shahin tirmidhi da yake kayan hadisi don ya haɗo ruwayoyin sosai da sosai In yake lalle ilalla in ba da wani uzuri da shari'a ta aminta da shi ba bai halatta ba kwata-kwata mutum ya ga sallar juma'a ta wuce mishi shi yasa ma duk abin da zai sa sallar juma'a ta wuce shari'a ta yi kokarin dakatar da shi kamar da bayanai za su zama to yanzu wata kala ta ce uzuri nan za mu ga kansu duk muna son gaba muna son zuwa muna nan zuwa قال رحمه الله وأما الأعذار المبيحة للتخلف أما أبن بيتي هنزري أزري دزي هما من مترو يزينا يبر جمعة لذلك فمن ذلك كده بتكين من أزر أقول المطر الشديد مثلا شروع سما مثلا شروع سما almatsayi shi ne ruwan sama ashadid matsalanci matsalanci ruwan ruwan sama ruwa kamar da bakin ƙwarya ruwa da faɗai sama ta kamar da yake sama ta goce ruwa ake zubawa ruwa ne ake kwarara shi wannan ya halatta wa mutum ya dakata ba tare da ya sallar juma'a ba na wa ma ta'ala alaikum fi dini min haraj to amma idan ruwa ne da baya hana shi fita ofis baya hana shi fita kasuwa fa yayyafi ne sama sama haka ake da abin da kai zai wuce shi haka matsalancin ruwan sama yana hana wa mutum da dai juma'a ta riga komai sai zama yana ji yana gani juma'ar sai dai sallah azhar in gano wannan da ke ko sai dai sallah azhar yana da ladan juma'a za a hada shi da rubuce sallar juma'a za a kama shi da a za a kama shi laifi قال رحمه الله da wahal da kafi da laka mai yawan gaske taɓo mai yawa taɓo mai yawa ma'ana an yi ruwan kenan amma kuma laka ta cika ta yadda babu yadda za ka iya wucewa zuwa masallacin juma'a ko kuma an yi ruwan ruwan ya ɗauke amma tsakanin tsakanin da masallacin juma'a akwai wani ka ta fara rafi da yadda ya yi dukkan ku babu wata gada da za ku ƙetara ga juma'a ga dai can kuna ji amma kuma ruwa ya riga da datse wanda iya kullum tsallafa wanda bai iya ba kuma ya tsaya amma an bar ka tsara asali da gada ne ku yawa masara da masallacin juma'a sun tsallake tabo mai yawan gaske za ka ce tabo yanzu kusan an samu gurji an samu kwalta shi sa a ga abin an yi shiru haka amma da ake da cikin matsalacin ruwan sama kowa sai gane wannan قال رحمه الله مثلا أزر ولا أزر biyu. والمتذم da mai kuturta kuturta da take ɗanya allazi tadurru ra'ihatuhu bil jama'a wanda yake warin kuturtar yana cutar da mutane in ya shiga cikin mutane ya gaji sun to shi wannan ya samu uzurin na zauna ba tare da ya bi sallar juma'a ba kana jira to amma wanda yake kuturu ne amma kuturtar ta shiga ta cutar da kowa ba wajibi ne ji ba ya zai ji ba kuma in yaje ba wai albarkacin juma'a yake tambaya ba tsayawa ne ya sallar juma'a in shi da ke ba wa zai je da wurin wuri wani yana zuwa ya ya na tsakanin shi da kuma masallaci wani wajen kilomita yana ta tabbai mutane albarkacin juma'a zai shiga masallaci ne ya shiga cikin rijistar mala'iku ina ma da mutum ke da kyau ba wai dara zai je ba zai je ibada ne Maza mazanin zuri na wal maradu da rashin lafiya rashin lafiya mutum ne ba shi da lafiya rashin lafiya ta birkace shi rashin lafiya uzuri ne da ke sawa a ajiye azumi kun gane ko rashin lafiya uzuri ne da ke sawa mutum ya yake halaka mutum ya zauna a gida ba tare da ya je sallar juma'a ba sai ya sallar azhar din shi in zai iya tashi a tsaye ya yi tsaye in ba zai yi a tsaye ba sai ya a a jingine in ya faskara sai ya a zaune ba tare da ya jingina ba in ya daɗa faskara sai ya a zaune a jingine kuma su gani sallah azhar batun cewar ba shi da lafiya ne ba ta taso ba ba za a ɗauke mai sallar juma'a ka ɗauke mai ba sallar azhar ba duk waɗannan sallar juma'a ka ɗauke musu ba sallar azhar ba sallar azhar kan ba za a ɗauke mutum ba sai in gaba ɗaya ba shi da hankali hankalin shi ya ɗauku bai sai wanda ke tare da shi ba amma mutum ya san wanda ke tare da shi in ga kankanan kara ne hannu zai ɗan miƙo maka hannu a aka ina tashi zai ya sallar shi sai ya sallar a faɗin shi ƙara rahimahullah ya tamribu da jinna almaradu rashin lafiya a tamribu jinna jinnar majinyaci kulawa da majinyaci kai ba kai ne mara lafiya ba a'a kana tare da mara lafiya ne kai kake ɗaga shi kai kake kwantar da shi kai kake jujjuya shi kai kake ba shi abinci ana ba ta yin gane ma ko jiya shi wani shi ne idan ce jiya to yana sa wa mutum ya ɗauke a ɗauke na juna misali da an yako na inda wani ahadin min ahali kamar mutum ya zamana akwai wani mutum guda cikin dangin samari da mara lafiya ka zauja kamar mutum ne yake da mata mata ta ta da lafiya sai ya tsaya yana jiyata shi juma'a ta haɓa da kansa walwalad kamar mutum ne yake da ɗa shi uba kenan shi ne yake juyar ɗan nashi in ma ka kuma da kyau da kyau a nan ba tare da an ce ɗan ya balaga ko bai balaga ba ai ba kai juma ba ta zama wajibi a kanta ba amma kuma nufi da juma ta zama wajibi a kan shi ya tsaya yake duba ta to hakan nan karamin yaro ko karamin yaro ne kai ne babansa ko kake kula da shi a asibiti ko kake jiyarsa juma'a ta faɗa kanka wa ahadul abawai haka na ɗayan mahaifa guda biyu mutum yana da mahaifinsa yake kwance asibiti ko yana da mahaifiyarsa tana kwance asibiti shi yake kula da ita ko shi yake kula da shi kamar yadda juma ta fada akan kan shi mara lafiyan to kai da kake kula da shi kai ma juma ta fada a kanka gaba ɗaya ku sai ku a san kenan kana gina da ke sai ma da ce walaysa indahu man yuqilu a wannan lokaci babu wani wanda zai kula da shi babu wani wanda zai kula da shi to idan akwai wani wanda zai kula da shi ba ga mutum ne yake da mata mata tana kwance asibiti yana zai yana duba ta sai kanwata eh? ta zo take kula da ita ko ya waye ta zo take kula da ita ko ma ya ta zo take kula da ita ko ta kanta take kula da ita ko abokin zamanka take kula da ita kuma ba ta yi wata wani mutum kaga shi kuma nan da ba cewa to ai gana ta ashmawi cewar maciyaci a abin karanta ashmawi ba da ashmawi cewa yi wa laisa inda ne man ya a lokacin babu wani wanda zai taimaka mishi babu wani wanda zai kula da mara lafiya fa yahtaju ila takhalluf li tamridihi sai shi da mujuma ta zama wajibi a kansa sai ya buƙaci ya zauna saboda ne mutamridihi don ya dinga kulawa da shi a lokacin da babu wani wanda zai kula da rana lafiya sai kai to a wani lokaci sai ka tsaya ka kula da shi amma idan akwai abin nan watakila kanin ka nuna da ɗakin shi za ka iya kulawa da shi sai ka je ka dawo sannan sai ka je juma'a ka dawo ka zo ka ci gaba da kula da shi amma haka kawai don son sallar juma'a ga mara lafiya a ƙasa yana waiwaye ka ce ka tafi sallar juma'a wannan ba addini ba ne. kuma ba ta rubuta wannan ka san shi addini ka yi shi a yau da yake shi ne addini ba yau ka yi shi a yau da kake so ka yi ba mutum kana da mara lafiya yana cikin mawuyacin hali ka ce juma'a ta wato juma'a a juma'a ba ta yi ba abin da musulunci ya sanya maka shi ne ka tsaya ka kula da shi ina ba ka rubin kenan da kyau saboda ka mutum ya fahimci addini da sauki gwargwado yadda mutum ya fahimci addini gwargwado yadda addini yake da sauki a gare shi ne mana ma'ana mutum biyu da mutum uku yana da kallo biyu uku kulewa duk suna kula da shi to kuma banda abin su sun uku inda ba daɗin juma'a ba daɗin hutu shi kuma dai ya rasa wani da ya sa dai dan huta daga juma'a ba sai abin mutum biyu ba a sai abin mutum ɗaya mutum biyu su je su yi juma'a ina ba ta yi da kyau damar sharaɗin na za ka zauna in babu wani wanda lura wani mai hankali karka da kiyaye dan shekara uku shekara hudu shekara biyar ka ce wai ya kula da jira da kai sallar juma'a ina ga da ya ga an kunna TV ya tsaya ta kallon TV mana lafiya yana ta bukata ba ah, a haka ake nufi ya mu fahimci addini yadda yake kace ne wannan ba zai zama da dalili ba da ba mu yadda da wannan ba wai juma'a wata karfe biyu wata karfe da wannan ba musulunci ba ne ba za mu amfani da wannan dan cewar wani ta na karfe ɗaya wani da wani ta na karfe biyu ba za wannan ba dan fatan mu shine aiki na a lokaci guda kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya nuna mana wannan lokacin da za a yi tuma a lokaci guda ba ki daya shi shine kawai amma wannan ya sa masu shago sai mai shago ya tafi ta karfe ɗaya ya bar yaransa yaron shi ya zo ya tafi ta karfe biyu duk haram suke ci karfe haramun kar ka raba ɗinka in za ku tafi ta karfe biyu ko tafi ta karfe biyu ya ce ya raba a wani raba shi ya je wannan shi ya je wannan ba addini bane ba dama ce shi sa yake gana abin yi citira abin yi citira wannan ba dalili bane na mu zai wannan magana ko masu sai da kasa eh to ana nan kan magana da duk ce da baka na zuba eh alaikum salam eh azhar da al'af da sauki eh? eh da sauki azhar da da kun gane ko amma kai na gina da sauki duk da ba ɗaya su zama in farko zan eh wasu duk da ba ɗaya in zan ka sani ban na shi ne ta muku in dai zai in farko ya ka a kowanne masallaci in dai za ka je ka samu masallaci ana jami'i na biyu na uku na hudu to malam ka fara shiga basement ƙwarai ko in dai kai ka samu jami'i na hudu na masallaci ba ka fara shiga basement sai za ka je ka samu wani imamu na ko na yare ko na garan bayan shi ya fito mun ba mu je kowa ɗan abubuwa mun ba mu yanzu muna magana ne kan uzurin da ke halatta na mutum daren juma'a yanzu kun lissa mana uzuri na al-maqar shadid masalan ruwan sama wal ihar kafir da tabo mai yawan gaske ko lata mai yawan gaske ko kuma kogi ya kawo rafi ya kawo ya zama tsakaninku tsakanin ku da sallar juma'a babu ruwan sama amma ruwa kan ya tare ba ka yadda kuka iya da ranka ce kai dan laka da ranka hanjira ba abinda Allah abinda Allah ya kaddara ka ba ta Allah ya kaddara ka da sai ta cikin wannan yanzu wannan mutane da nuna mai kenan biyu kuturta wacce take tana cutar da wasu mai kenan rashin lafiya hudu jiya biyar da قال رحمه الله عز وجل ومن ذلك إذا احتضر أحد من أقاربه أو إخواني قال مالك للرجل يحدث يوم الجمعة فيتخلف عنده رجل من إخوانه ينظر في شأنه لا بأس بذلك wa min zalik kuma cikin dai waɗancan dalilai uzuri da suke halarta a mutum ya zauna ranar juma'a ba tare da ya sallar juma'a ba idan tujura ahadu idan rasuwa ta zo ma wani idan rasuwa mutuwa ta zo ma wani min aqaribihi cikin danginsa mutum ne cikin ɗan uwanka ko cikin danginka sai ya rasu kuma da ya rasu ne bayan gaba ɗaya an tafi sallar juma'a ina na da nan mu da ke ko to shin za ka tsaya a wurin gawan ne ko ko kuma za ka tafi sallar juma'a قال قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة yake cewa sai rajulu dangane da mutumin da yake ya halitta yawmar juma'a da zai rasu ranar juma'a ya haliku zai rasu da ya zai halaka ba yawa idan mutum halaka idan mutum ya rasu ya haliku ranar juma'a mutum ne ya rasu ranar juma'a fa ya takhallafu inda rajul min ikhwani sai a samu wani daga cikin ƴan uwansa ya zauna a wurinsa yan durufi sha'ani yana duba sha'aninsa yana duba gawar yana duba yanayinsa me hukuncin wannan ala za ka kamala tambayar da ake malik kenan sai ya ce la ba babu laifi akan wannan kun gane ko mutum ne aka yi rasuwa wani na kusa da shi ya rasu ba wani duka dangin ne ba su tsaya ba tunda ko da ana batun da duk an riga an dade an tafi sallar juma'a za a sami shirye gawa ne bayan an dawo masallaci kasu irin wannan damu mutum to duk za a tafi sai ma ya ce a ya halatta wani ya zauna ya dinga duba shi domin ko a tashi a bashi shi shi kadai a bashi kaza a bashi kaza a bashi ina wata mun gane sabon karatun sosai da sosai maza mu ne na shida na shida قال أن يقول تعمل بغير قال رحمه الله ومنها لو خاف على نفسه من ضرب ظالم أو حبسه وأخذ ماله وكذلك المؤسر يخاف أن يحبسه غريمه على الأصح وكذلك الأعمى الذي لا قائد له أما لو كان له قائد أو كان من في الجامع بلا قائد فلا يجوز له التخلف عنها قال رحمه الله ومنها وما تكن أبوين بلاس حالة تامة متين يزمنا بعتائد هذا سنة الجمعة لو خاف على نفسه إلا زي جيمة كنش سمولو فرمي من درب ثالثي kada wani azzalimi ya doke shi kada wani azzalimi ya dutse shi lalle kan akwai sallar juma'a amma galibi kan irin wannan ranar juma'a yan bin suna ta hanya a sai ka sallah a sai ka zama a gida ka sallah a zahar juma'ar ta wuce wacan juma'a, wacan juma'ar har sun gane juma'ar juma'a suna dutse hanya a ba magana ka ce za ta shahada sai ka dakata tukunna ina ba ta wanda ke mu da shi ko yawa law khafa ala su min darbi zalim inda mutum zai ji mata su tsoron duka wani azzalimi ya tare shi aw habsu ko ma ya kulle shi wa akhdhi malihi ya kwace dukiyarsa duk waɗannan abubuwa ba su halaka mutum ya zauna ranar juma ba tare da sai sallah azhar قال رحمه الله وكذلك المعسر حتى من وند باشي دشي al-mu'sir wanda bashi yi mishi katutu wanda bashi ya ci bashi ya ci bashi ya bashi har suka fara wasan uya da shi da wani da ke yin shi bashi shi da gudu ka sa idan ya gane su haɗa wannan hanyar shi kuma sai da tsawon hanyar dan ya zo sau biyu gidan shi da wasu mutane da ba a gane su ba cikin farin ya suka yi ya eh, ga an fara ya zo shafa shi da wasu ga irin waɗannan abubuwa shi za ya ce waka zalika a su hakan nan wanda ba shi da shi ga ba shi ya ne katutu ga shi ba shi da shi ya khafu an yi gari min mu yake jin tsoron kada wanda yake jin shi shi ya kama shi ya kulle shi lallai ya je sallar juma'a ne tabbas za su haɗu da wanda yake jin shi shi kuma zai kama shi ya kulle sai aka ce to wannan shi ma alal asahi lura alal asahi akan dalilin da yake da karfi ya halatta ya zauna juma'a ba ya zauna gida ya sallah azhar ba tare da ya je sallar juma'a ba kenan akwai ta magana da cewa shi karan kanshi ba dauke ne ba sai ya tafi da duk ya san uwan da tafi ya tawa san uwan sai ya sallar juma'a qala rahimullah mun samu kashi da yana وكذلك الأعمى hakan nan makamu mara ido allazi la qaida lahu wanda ba shi da dan jagora dan jagora shine alqaid ba shi ke gare yake jan shi makamu wanda ba shi da dan jagora amma law kana lahu qaid inda a ce makamu ne yana da dan jagora aw kana ko kuma ya kasance yana cikin irin makafin nan mimman ya tabi jami'a wanda zai iya gane hanyar masallacin juma'a bila qa'idi ba tare da ɗan jagora ba to fala ya juzu lahu takhalluf anha bai halatta a gare shi ba ya zauna a gidan ya zuwa masallacin juma'a ba wai zai ga masallacin juma'a ko a bakin titi ba bakin kan hanya yana ta neman fisi batun sallar juma'a ake yi dole ne a gaji a karantar da su su san cewa juma'a wajibi ke a kansu ba ba sun je bara dole sun je kaza sun je kaza a'a ya tayi ko ya sallar juma'a za a ga wani makamin gaba ɗaya biyar biyar ya gane ta kwararo kwararo kuma zai ɗauke ma a matsayin wani su gida yin sallar juma'a ba wannan bai taso ba duk makamin ko makamin abin nan makamin da zai iya gane hanyar zuwa sallar juna masallacin juna ko makamin da yake da ɗan jagora da zai gasa masallacin juna ya sani juna ba ta faɗa a kan shi ba wajibi ne ya je sallar juma'a wannan shi ne uzuri da malamin ya bata wanda uzuri ne mutum ba bata ba na yake da mutu ba to na yake da uzuri bai zamba da shi ba a ji wannan ba uzuri ba ne uzuri nema za fara su fara jarabawa ƙarfe kaza ba zai kuma dama su ne juma ta aika san karfe ta zama za a fara jaraba karfe sha biyu da minti arba'in da biyar za su fara kuma sai kusan karfe ɗaya da rika su ko biyu haka eh. kuma masallacin gaba ɗaya garin a sun in da gaba ɗaya gari ne in da gaba ɗaya gari ne to kai ne biya zai zai sallah ko bi da kwata ai shi in dai ba ɗaya gari ne ba to kare biya zai zai sallah sallar juma'a ya bi da kwata hmm? mutum fa eh? layin mai fa eh ai أنا kira sallah dole ne wanda ke da bututun motsin zai kula mai ne ta kira sallah يا أيها الذين آمنوا إذا نجي للصلاة من يوم الجمعة فاسأل إلى ذكر الله وذروا البيع. أه؟ سنة جماعة. بقى بقى يا الجمعة. أصبر على الجمعة. أبقى تتابع ana tafiya ne akan abin da ya kama imam ahmad ya hana tambaya da yawa daga ciki sai hana tambaya abin da ke yi akwai shi a FUT akwai masallacin tuwa a FUT ina zuwa akwai masallacin tuwa ta ce kana su da fulani ina zuwa su da fulani to akwai masallacin tuwa a su da fulani akwai masallacin tuwa a bosu ba mu zo nan ba uzuri muke tambaya uzuri da zai hana mutum sallar juma'a uzuri da zai hana mun kwaɗi samu ba da abin da a'a ka san abin da ya muka da wannan damar haka ko sai mutum uci ayyukan gusu shi sa muka ba da muka su cikin ni mun kuma da mun yi cikin cikin gusu eh matafi ai cikin cikin kira sallar a cikin gari yake a inda yake a kuma kira a wani ji ba ta hanyar shi ba wa alaikum salam eh, uzuri ne mai gaske ne mai gaske mutum ne ya bacci ya kwanta goma da rabi bai sai biyu da rabi nan sai ya a zahar shi kun gane kuma biyu da rabi an karya biyu tashi in da ya tafi masallacin juma'a na dukkan kuma zai samu sallah ko na ke na kaso gani ɗan jini eh? in sha Allah ta'ala na an eh sai wani ne ya ci abinci na rana zuwa a lokacin abincin zai ci zuwa daga daya zuwa biyu abincin da ke yake da kai to ranar juma din nan ya taho abin ya da ko ya ya yi barci ya ce ya tashi ka ce tashi ya da biyu ya kusa kamar sha biyar goma sha biyar a wani gari ne wannan da ba a abinci da wannan sai an ji daga bakin shi na akwai abinci a bakin titi akwai abinci ko yana daina ai masha Allah abinci in daina kawai mun daina da kudin akwai abinci Allah ba yes yes yes yes yes yes karkai a kan shi karkai a kan shi na tunci magana amma shin babu wani abinci babu wani gudu zai je ci abinci a ba inda ya saba ba wannan ba izini bane wannan ba izini bane kwata kun ga na ba mu lokaci sosai da sosai akwai hatsari mai girman gaske hatsari babban hatsari ido na ya gane mu na yi sallah a nan garin yana a masallacin da ake sallah karfe daya ina zuwa an da sallah kai sanar da su gefe guda sun kama sallah a zahar kuma na jin ban da kowa zai shaida akan wannan wannan haramun ne kamar rana da a zahar mutum yana cikin waɗanda suke gwada sallar juma'a ya rasa maka a cikin wanda suke gwada sallar juma'a ba tare da uzuri ba masallacin da ake sallar juma'a karfe daya garin kuma shi ne masallaci na farko da ke fara idan da sallar juma'a a cikin masallatai sama da ashirin da ake da su ana maganin gawa wannan da kyau kada ka kuskura ka ɗauki kyar inda ka samu sallah a wannan masallacin ba wai juma'a ta fara a kanka duk wanda yake wannan ya aikata mummunar zunubi kuma yana cikin wanda yake barin juma'a ba tare da wani dalili ba Allah ba zai ɗauke ni da ke ko ko da zaran da ka sauka da zaran za ka arkara za mu garzaya wani masallaci قال رحمه الله عز وجل ويحرم السفر عند الزوال من يوم الجمعة على من تجب عليه الجمعة وكذلك يحرم عليه الكلام والنافلة والإمام يخطب سواء كان في الخطبة الأولى أو الثانية ويجلس الرجل ولا يشد إلا أن يكون تلبس بنفل قبل دخول الإمام فيتم ذلك ويحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني وينصف إن وقع قال رحمه الله الشيخ الإمام عبد الباري الأشماوي الله تعالى ذكر غفر الله يرام يشيش ويحرم السفر عند الزوال من يوم الجمعة ففيها تنا زما حرام على الجمعة باين دارانا في زوالي don zai gane maka sanadiyya na rasa juma'a kun gane ko abin da zai kai daga wajibi wajibi ne abin da zai zai haramun haramun ne kun gane ko ya sa'il umur kal maqasidi wa hukum li hadha al hukm lil zawaid kana kana ko wa sa'il umur kal maqasidi wa hukum li hadha al hukm lil zawaid wa sa'il ma'mur abin da zaka taka ya kai ka zuwa ga wani abu wannan abu da abin da zaka kai ga shi wajibi ne to wannan tsani shi ma idan abin da za ka tafi ya kai idan canjin haramun ne wannan tsanin haramun wannan yana cikin sabbin jara'i aka hana mutum ya zagi allolin waɗansu da suke bauta wa koma don Allah subhanahu wa ta'ala ko gumakansu mutum ya ɗauki ɗabbe yana bauta mata ko ya ɗauki wani tsauni ko ya ɗauki wata kalanda ko wani canfi yana haramun ne ka zaka ciki ne na wannan abin da yake bauta duk da ka sani tun daga gogon zuciyarka wannan abin haramtacce ne ɓantacce abu ne dan gare ga mashi ba sai zagi Allah tun da ka zagi na mashi nagari ya zagi naka musa Allah ta'ala ce wala tasabbul ladina yad'una min dunillah fa yasabbullah sai su zagi Allah abin da ghairi haqq da ghairi ilm ba tare da ilmi saboda haka tafiyarka bayan rana ta yi jawabi zai gane maka sanadiyar rashin juma'a kuma rashin juma'a haramun ne za ka tafiyar haramun ce zai ce wa ya haramu safaru tafiya tana zama haram inda zawali a lokacin da rana ta zawali min yawmin juma'a a ranar juma'a alaman a alaihi juma'a ga wanda juma'a ta zama wajibi a kansa amma wata juma'a ta zama wajibi a kansa wannan mata ne da kananan yara suka cika bas ɗaya cikin su ce zai yaba eh? sai ka ce ko ce Allah sai ke su ko kuma suka cika karamin motar su ko abin nan da motoci ne masu da sauran na tafiya cikin su ita ce direba sauran ma ne da ƙananan yara ya tafiya suka ce ranar juma'a ba rana kai gaba Allah sai ke su ana ba ta muka kyau ne ko eh? a'a ina eh, haka ya halatta da قال رحمه الله وكذلك يحرم الكلام يحرم عليه الكلام حتى من زنتي أنا زما حرام daga yaushe zance yake zama haramu daga lokacin da ka ji cewar a yanzu haka domin ya fara hudu da akan mumbari ko ko daga lokacin da ka fara jin hudu ba a zai zuba ba a magana ya tashi ga masallaci ko shi masallaci ba daga yaushe ne magana take zama haramu wannan magana da larabci ce wannan magana da hausa ce da mutanci ce da yarbanci ce da duk wani ya haru haramun daga wani lokaci daga lokacin da ka fara jin su fita ta fara kawo maka domin yanzu yana duk ba daga nan sai ke dole ba duk ba ko da ka je ɗiba a alwala sai in ya sai ka sa abu ka ɗiba ka wuce ba magana kuna shi na da ke ko wannan yana ciki a'a daga lokacin da kai cewar tabbas yanzu haka ne na gafar huduwa ko da baka ji muryar ba kun ga a cikin wannan da aka faɗo sai kansu da masallaci ba amma sun yadda da wani yana ba wani yana wasa da hansit kuma ka ji wannan liman yana huduwa yana jin carbi to me yake cewa liman yana huduwa sai ce muna juma'a ne muna juma'a liman yana huduwa a uzbillah wannan ba shi da juma'a haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kai da kace da shi yayi shiru kai kuma ka aikata barna shi da in magana ba shi da juma'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nuna yana hudu ka ce allah Allahu akbar haramun ne ba zara juma'a nuna yana hudu ba ya ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza ka ce mana ko ungomi ma an yi haramun ne ba ka da juma'a ana faɗa muku abin da yake addini ne ba da aka saba a kai ba abin da yake addini ne haramun Allah ya yaka haramun in kana ne addu'a kai ne tsakaninki da Allah kana sujjada tsakaninka da Allah ka ce ya Allah malamin na sunna Allah ka tsare shi Allah malamin mu malam wani Allah ka tsare shi kuma wannan addu'a tsakaninka da Allah ba sai ana magana ta Allah ya ce ka Allah ya tsare ka a'a ba haka ake ba in dai addu'a kake yi to ne tsakanin da Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma haka karatu yake gina yana hudu ba kana Allah ya koyar da Allah ya kudar Allah ya tsare ka wannan haramun ne ba ka da juma'a wanda ya na eh. eh ina mun zuwa kan mutum an gaji ina mun zuwa kan na haramun da ba ƙara shi mishi to dama kuma hudu da yake bai jin aya na ce na ƙara shi mishi a'a ai yanzu shi ba ku ake ake da shi kadai ke da lafiyar yin magana ina son ku ba ku fayyace tsakanin majalis mundarin karantarwa da mundarin wa'azi da mundarin sallar juma'a da mundarin sallar idi kuna ke ba mundarin sallar idi ana nuɗa ne bayan juma'a bayan sallar idi bari juma'a ana yi ne kafin sallar idi bari wa'azi daban nake kuma na shi ke da ala wanda aje da gura da gane da yawa bari karantarwa shi ne ake tambaya ka gane sai ka ce da gane da sai malin ya ce ke yi tambayar ka kuma ake cewa bari hutubar juma'a so ake kai shiru abin kenan da aka dora maka neman kadai yake da lasisin yin magana kadai ina ya zara hudu da su da zara hudu da zara hudu da ah, ya tantance ga limamin da ina ma ta gubar kenan ya tantance bayanin ka limamin da kamar mun garin ba ni ko shi yake da shi ba haka tsarin mun garin take yake duk abin da mutum zai yi ya tantance kafin yawo hau duk abin da zai faɗa ya na ya tantance shi kafin yawo hau eh, ba wai yana kan mambari ne zai ce ahu ƙarshen a ba haka ake yi ba ce ko ya abin yake akwai mai ƙarin bayani a ciki a ba mimbari hudu da juna ba ne ba haka ake yi ba daga abin da ya san bai tantance a kai kan ba ya shi abin da ya san bai tantance ba kada ma ya shi قال رحمه الله عز وجل ويحرم عليه الكلام ya faɗa da baki ci Allah yana gafara ba ta ji wani abubuwa ma na sai yi mhm. eh, ma'ana cewar amin shiga yana cikin waɗannan abubuwa ne da ake buƙatar dalili kafin ka yi tunda al'asulu shi ne ka yi shiru ba za ka tashi daga wannan shirin ba sai kana da ba a wani yana da ko a cikin sallah mai bisa sallah sallah na na eh. eh. murmushi suna da hariya kullum kullum ya yi shi a wani masallaci bai ba Allah bai ba wajibi ne limamai su fatakar ba su ɗaya ba su biyu ba wajibi ne su gane haƙƙin mimbari wajibi ne su gane haƙƙin minbari qala rahimahullah wan nafilatu wal imam yakhutub da yin nafila a lokacin da yana hudu ba kun gane ko sawa'un kana fil khutbatil ula shi yana hudu da farko ne aw thaniya ko yana hudu da ta biyu wa yatalisu rajulu mutum ne zai zauna in ya shiga masallaci kenan wala ba zai sallah ba illa an yakuna talabbasa bi sai dai ya kasance ya fara yin nafila ya ce Allahu akbar ya shiga nafilar qabala dukhulil imam kafin limin ya shigo kenan nafilar shi ta riga take yin imam to anan sai ya cimma zalika sai ya cika haka sai ya cika wannan nafilar saboda ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi magana a ranar juma'a liman yana hudu ba shi da juma'a wannan abin da munkar ne ko ma'ruf munkar ne ya aikata laifi ne wanda ya ce da shi an shi ka yi shiru fa kadala fa ya yi barna da ta ce da shi ki yi shiru kai ne ka yi wannan lokaci ma'ruf kai shi ya yi munkar an ce ya yi kai kuma kai ne ma'ruf amma ka ce ka yi barna sai malamai suka ce to tunda har mutum zai yi zai ce yi al'amur bil ma'ruf a ce yayi anna to ne bambanci su da ya tashi kuma ce zai nafila ko ya shigo masallaci ya ce zai nafila kun gane wannan da ke ko iya da kace haka nafila ba a yi ibn hajar a cikin fatawar bani ya kawo maganganu masu tarin yawa akan abin da ya shafi nafila lokacin da da yake hudu ana yi ko ba a yi kaga wannan magana da muke faɗa ɗaya ce da wacce ne maganar suke nuna cewa ba a yi ma na ɗaya daga cikin maganganun sun fi tara ba ya magana ce biyu uku hudu ba maganganu da masu tarin yawa da kuma fahimansu kuma wannan maganar da ana yi ne ga wanda ya shiga cikin masallacin juma a kan shi ake magana zai na gila ko da zai na gila ba wanda ya zo ya samu sauran a cikin masallaci ya shiga amma wanda ya zo ya samu haraba shi da man kwata-kwata ba a magana shi kawai ko nan ya zo ko liman da gowa zai zauna ne ya jira zuwa ba wata magana da ake kan hanyar. da wata nafila da ake kafin liman yanzu in dai ta samu cikin masallaci ba in dai ka zo masallaci ina maimaitawa liman ya zo ko liman bai zo ba in dai ta samu cikin masallaci ba kawai zama za ka inda ka samu ba maganar ka tashi ka ce za a kawo nafila ana roƙo eh maimaita eh maimaita idan ka zo masallacin juma'a baka samu cikin masallaci ba sai ka samu waje to mutum yana zuwa zai zauna ne ba na kila zai ba a ina mutum zai na a ina malamai suke wannan sabanin a lokacin da ya samu ya shigo cikin masallaci domin yana hudu ba zai yi nafila ko ba zai nafila ba nan ne malamai sai ya kara mutuna sani in dai ya samu cikin masallaci amma in dai ya samu wajen masallaci nan ba magana ta biyu ba wata dogon magana ce ba zai nafila ko ba zai nafila ba yana da ce mutum ya karanta fitar da sosai da sosai kuma wannan ba yana jere ba yana cikin abin da ya rike ma al'umma gaba daya yin na tafi a kan titi a haraba a ina ne kawai mutum yana zuwa wani za ya ga tsakanin shi da masallacin juna wani rabin jakshan ne yana zuwa kai ya kai kai ya kira abin na gara kada da yawwa kaga daman na so dokan shi wadan suka ce ana yin sallar nashila dama ina faɗa muku magana an samu kare haske ne eh, ƙarin ilimi ne idan mutum ya samu cikin masallaci kun gane wannan da ke ko imam malik ibn anas maza mu malikiya suka ce ba ana kira a lokacin da limin ki hudu ba ko da ka samu cikin masallaci saboda ne sai da ranar sallama ya ce duk wanda ya yi magana yana cikin sallah ya yi ɓarna a bashi da juma'a wanda ya ce da shi ya yi shiru kuma ya yi ɓarna to tun da har za a ce da wani zai ce zai al'amur bil ma'ruf a ce yayi barna to ina kuma wani zai kafa nafila ina da mun mutu wannan ko sai wannan dalilin ne da karfi ko da buga sai wannan suka ce ya halatta suka ce a'a ai wani ya shigo cikin masallaci ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kai sallah yace bai dace ka shike sallah raka'a biyu imam al-bukhari yace babu man dakhala al-masjida wal imam yakhutub ka raka'atayn khafifatayn ya gina mu wannan wannan hadisi wannan tarjuma salla raka'atayn khafifatayn zai salla raka'a biyu masu sauki wannan akan cewa da ita fa abin da ta yake musu gudu wajibi ce dan har liman yana kan ni yana hudu da ka shigo masallaci ba a ɗauke maka ita ba su kenan kada tunanin ko ya tashi ya ce kawai sai liman yana hudu da mu a'a ko majalisi za a yi ka yi sallan da ta a wani masallaci ka zo wani masallaci ne domin ka halarci karatu kana zuwa kafin ka zauna za ka sallar ka biyu ina ba ta nan tunanin ya fara dawo kada mu dauki abu ne sai lokacin da liman ne har ake ganin ko wasu sunna sai dan za a daure ta sai mutum ya zo masallaci kuma ya shanta ke zaman sa ba zai sallar ka biyu ba amma in ya shiga lokacin da liman na hudu ba sai kuma ya tashi ya ce zai sallar ka biyu da ka sai mu kiyaye su sune wannan magana tana da karfi a lokacin da ka shiga masallaci ka samu yana na ba kafin ka zauna ka samu kai sallah raka'a yana jira da koko na sallah na a in dai ce Allahu akbar ka bar haramu ta ta riga shigo ne ai ya shiga tunda ya cewa yi illa an ya kuna talabbasa da nafli sai ya kasance ya shiga na nafila kun gane ko su kuma da gairan su mutane su kuma suna cikin masallaci a zaune sai ni nan ya shigo ya hau mimbari sai kuma su tashi ya shiga nafila wannan su kuma da gairan suke da قال رحمه الله عز وجل ولا يصلي إلا أن يكون تلبس sai يصلى بس kasance ya fara na نافلة قبل دخول الإمام كفر لمن يشبع ويتم ذلك سيتك ولمثلا ويحرم البيع سير وحرام من يا حرمت والشراء دسياء هذا نقول شين بعوزة تتشوى سيا سير سير بسيروا سير فارغ لا تدع الشراء وكم البيع ويحرم البيع سير ويا حرمت والشراء سيما ينا حرمت عند الأذان الثاني a lokacin da aka kira aka kiran sallah na biyu da zara an fara kiran sallah na biyu saye da sayarwa haramun ne a wannan lokaci wayu yushahu ana batawa in ya faru sarkin kasuwa sai sai a rufe kasuwa in nan da ke ko idan kuma an kulle cinikin ya bata cinikin ya dauki mai kaya kaya ya mai da mai kaya da kuɗi ya mai da mai siya sai an dawo sallar juma'a wannan haramun ne kun fahimci wannan da ke ko wannan haramun kuma mutanen mu masu aiki a kan irin wannan yan agaji kusan nauyin ya fi zama a kansu Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi sai ka ga mutum yana neman ya zama ɗaya daga cikin bani Isra'ila akwai wanda na same shi danan ku yake gasawa allunan yana hudu ba yana gasa nama wai ba sai wa yake yi ba a'a wai idan an gama sai yake da an gama ya riga ya gama da huwa haramun mai karara haramun mai karara kun zai ce da ke ko in agajin da shi fita da mu kura masallaci ku ba sai kun ba mutum lasisi kafin ya sai da kaya bare kuwa sai kun ba mutum dama in sai da kaya duk wanda zai sai da kaya ya tabbatar ya gama kasa kayan shi kafin ƙarfe kaza ya gama kasa kayan shi sai huce je sallah da idan Allah ba abin da bai kada mai kaya amma za ga liman yana kan mimbari yana karkasa kaya Allah ba ta yi gaici yana da koko wani lokacin ma za ka samu batan batan wata sai ga mai kariya da dokar shi ma yana kasa kaya sai ga shi da yunwa kuma yana kasa kaya ta ga barna kasa barna ke sai ga haramun kasa kaya me ya ce kai kaya kake kasawa ba sai ba kake yi ba الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله كنت هنا كي زواج عن بطن الله صلى الله عليه وسلم وذر البيع وعبر أبن في أمر سونا كاسوانشي ina ba don gobe duk abin da ke علاقة alaka شو ذاك shi zaka yi abin da ke da alaka da juma'a kana zuwa ba mai wa gafiya wuta shi sai ka miƙa musu wannan yana da alaƙar zakariya sai ka miƙa musu sai ka ɗauki da wata ka koma gefe guda ba magana surutu a wannan lokacin mun magana surutu ba ba magana surutu kwata kwata da wani mutum da yana da kudan ana ta surutu wani magana surutu ba sai ya shiga masallaci yana jin hudubar ana yi Allah ta Allah ya sauke Allah ya tsare قال رحمه الله ويكره ترك العمل يوم الجمعة وتنفل الإمام قبل الجمعة وكذلك يكره للجالس أن يتنفل عند الأذان الأول ويكره حضور الشابة للجمعة وكذلك السفر بعد الفجر والله أعلم قال رحمه الله ويكره ترك العمل يوم الجمعة مكروه نظر أي كرام الجمعة مكروه ne musulunci bai gare shi ba eh bal makaruni ne barin aiki ranar juma'a ya ce don shi ranar juma'a ne da zai wuce ai shi ba a ya zo ranar juma'a ai da yana dini ba ai da dini ba ba dini ba mai ce shi ba ya buɗe shagon shi ranar juma'a wani ko shi ba ya zuwa aiki ranar juma'a wannan in dai dan ranar juma'a ne makaruni ne mutum ya bar aiki ranar juma'a Allah ta'ala ta zai ga ko salatu kan abun nan fantashiru fil ardi ku ya ku ban kasa ku duka ne magana ubangiji subhanahu wataala wa tamakkul al-imam qabla al-jum'a makarune ne irin nafilar dukan kafin juma'a idan ne mun shigo ya koma a cikin mihraba sai tsaye na kina makaruki kuma sai ya nan shi kafin kafin mutum wanda galika ya tsare ni jalisi an yata mafala inda azan al-awwal haka nan kuma makaruni ne ga wanda yake zaune a masallaci yayin sallar nafila inda azan al-awwal a lokacin da ake kira sallar والمشهور فلا يشهر مثال المهدون والمسبب شيء أن كان كرا صلى كان cikin masallaci dama kana shiga kai sallah ka zama. to wace gina ce kuma mutum zai dauko bayan ana kira sallah kuma ce zai tashi na nafila ya tsara mana an kana kira sallah da farkon ya tashi yayi nafila ina zai gaba to amma za a ga wasu abubuwa ne da ake bayarwa a ce ka yi nafila lokaci kaza ka yi nafila lokaci kaza duk da waɗannan gurgurin ba a zalla da wani sultan قال رحمه الله ويكره حضور الشافة للجمعة مكروه ne حلمت بدنيا ranar sallar juma'a a da kuma san ɗaya da da sallar juma'a kada dauki hankali mutane na qala rahimahullah wa kadhalika sabr ba'da al-fajr haka nan makaruni ne yin tafiya bayan al-fajr ya gudu na ranar juma'a sai mutum ya daga ne hakura makaruni ne amma haramun ne yin tafiya bayan rana ta yi zawari والله أعلم ألا شيء مسعي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام